Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da mu, a wannan tasha mu ta Action Hausa TV. Yau ma mun karaɗa cikin birnin Kano kan hanyoyi da kasuwanni da gurare daban-daban da ƙofofi inda muka karaɗa don mu kawo muku yanda Kano take ciki a yau. Kasancewar gwamnati ta ba da damar a fito a sassai kayan abinci yanda kananta ke kasancewa a nan yanzu in kun lura muna bata ne daidai wannan gadar ta bata in an sauka inda ake sassai da wayoyi da sauran abubuwa a nan nan hanyar da muke mun nufi hanyar malam ƙata ne gashi nan idan kun lura za ku ga yadda a daidaita sahu yake ta zirga-zirga a cikin gari ga mutane nan suna ɗauke da kaya na sayarwa duk ana ta faɗi tashi don mutum ya samu yadda zai yi wannan ta sa muka zagaya muka biyu ta bata don mutane su gani sabida za ka ji wasu suna cewa ba a yi kaza a waje kaza ba ba a buɗe nan ba ba a yi kaza kaza kaza to wannan ta sa muka zagaya cikin gari don mu gano muku yanda abun yake kankama a cikin jihar Kano yanzu nan mun nufi Bata kenan mun nufi Malam Ƙato tashan Malam Ƙato tasha ce da ake lodin zuwa gari gari wanda take da take da shaguna da mutane daban-daban suke haya wasu suna sai da lemuka suna printing da dai sauran abubuwa dai inda ka san yadda tasha take mutum zai sai guziri kafin ma ya ci zai shiga mota ya tafi da sauransu yanzu nan a malam kata muke in ka duba a wancan ɗaya hannun shine malam Kato, inda ba shi muka faska sosai ba ga shi nan shine malam Kato, inda aka tara motoci a bakin tasha banda kuma wanda suke cikin tasha a yau dai an samu zirganiyar mutane da yawa tashoshi ma mutane sun cika don wasu da alama dai ba 'yan kanan ba ne suna ƙoƙarin su je garuruwansu don su zauna ko su hauji sauƙin wannan lockdown da ake yi kasancewar in ka zauna ba inda kake ba akwai matsala nan kuma hanya ce da ta tafi singa amma nan wacce za ta kai kasantara hotel ne yanzu nan muna tafiya inda za mu ji za ka ga santara hotel ɗin daga nan ne idan mun yi kwana za mu hau titin ibrahim tire road yanzu da haka kano take shi nan ma da alama ma mutane suka lura za su ga wurin ya shara-shara ban da kaya dai da ake ta lodi a manyan motoci da ƙanana da alama za a fitar da su wasu state ɗin ne na kusa da kano sauran jihohi kenan kasancewar kano ce cibiyar kasuwanci ta najeriya shi yasa ake da yawan cunkoso da yawan jama'a kano kuma gidan karɓar baƙi ce ko ta ina za a ga baƙi suna allah allah su zo su sai kaya kasancewar ta na cibiyar kasuwanci daga nan gefen central hotel take yanzu nan gamu a wannan junction ɗin na post office kenan za mu hau to nan kuma mun dawo kan hanyar titin kwari kenan wato kwari market kasuwar kantin kwari inda ake sai da yadiddika tamfa les-les da sauran abubuwa na tufafi wannan kasuwa ta shahara wajen sai da waɗannan kayayyaki ko da tireloli ka zo a jibga ma kayan kuwa in dai da kuɗinka ka tafi wannan kasuwa a afirka Irin ta dai kan ba a samu ba in wajen sai da kayan sutura ne to amma fa yau shi kuka lura kuga mutane ne kawai a gefen titi ake tafiya sabida a nan barin da kasuwa take inda dogayen benan nan suke to fa an jibge jami'an tsaro kama daga police Ɗan karota road safety civil defense da dai sauransu inda aka hana shiga kasuwar kenan nan kuma hanyar gwaron dutse ne inda take ta fama da gosulo a yau kashi inda hanyar ta yi masu adidita masu mota masu baba hanyar da yau kalla mutane sun cika sosai da sosai inda mota take ta tafiya a hankali da sauransu kuma wasu za su babbar gari ne dai a yanzu dai tsakar rana ne ma kenan ba ma yamma ba kasancewar kano in yamma ta yi dama ana samun gosulo sosai da sosai nan kuma 'yan shi'a ne suke maganar a fito musu da zakzaki shine maganin corona a ganin su. zakzakin an fito da shi ma za a daina korona wannan ta sa muka ci karo da su muka tsaya muka ɗauka don mu nuna duniya cewar 'yan shi'a fa har yanzu suna nan su ma akan bakansu na a sako musu jagoransu inda suka fito suke zagayawa cewar kuri zakzaki a fito da shugabansu kowa ya gaban kansa inda suke ta yawo a cikin rana kuma gashi ana ta azumi saboda damuwar a fito musu da shugabansu zakzaki ga shi nan ma da shi da ayatul layi a nan da yawa wasu sun sa takunkumi wasu ba sa ba amma yawan su dai a ƙafa suke tafiya wasu suna tafi suna ɗan tsalle-tsalle ga masu bayani kuma a sake shi a sake shi wasu kuma suna tura ababen hawan su kama daga keke zuwa babura su ma suna faɗin albarkacin bakinsu bayan nan kuma sai muka biyu ta ƙofar ruwa inda muke nufo gidan malam kenan wato gidan malam aminu kano wanda yake babban ɗan siyasa a najeriya wanda ba za a taɓa mantawa da shi ba nan ma muna tafi inda za mu zo jakshin ɗin gidan malam kenan nan ga mu mun ƙaraso jakshin ɗin daga ɓangaren hagu inda gidan malam ɗin yake kenan a nan nan kuma jakshin ne inda muke jira a bada hannu mu yi gaba ku ga me yake faruwa daga nan gidan malam kenan wato gidan malam aminu kano shahararren ɗan siyasa nan da jama'a da yawa suka sani ko in ce duniya ta sani na ƙasar hausa wanda ya ba da gudunmawa sosai a harkar siyasa amma siyasar fa ba irin ta yanzu ba irin ta da wanda ake yin ta da gaske don a sama mutane yanci wannan shi ne gwagwarmayar da malam aminu kano wanda kowa ya yi ta a yanzu ma shi ma haka dai za a faɗi shi cewar wane kaza da ya yi gwagwarmaya amma na yanzu da yawa dai ba gwagwarmayar ba ce wata 'yan rikita rikita ce dai kawai ake yi dai a samu mulkin haka abin yake kasance. nan kuma yadda yanayin cikin kasuwar kantin kwari ya kasance kenan inda aka zazzabga gosulo daman kasuwar kwari maya ya take bari kuma a ce an yi fitar ɗango lokaci guda wannan kuma fitar ma da aka yi ba a ce za a buɗe kasuwar kwari ba sai dai za a buɗe wasu mutane 'yan kaɗan da ba su fi guda hudu ba aka ba su damar su buɗe shaguna to kuma ka san yadda dai kano take to daga jin wannan mutane suka farat suka shiga kowa ya buɗe a ƙarshe yadda za a yi da mutane ba za a iya shawo kan abun ba a lokacin haka dai gwamnati ta haƙura mutane suka buɗe kayan sana'arsu aka yi ta fafutuka nan yadda kwari ta kasance kenan nan kuma makabartar ɗan dole ce inda ake ta kai mutane kasancewar da yawa suna riga mu gidan gaskiya ku danna mana subscribe don samu irin wayannan shirye danna subscribe don ganin shirye-shiryenmu sababbi a kan lokaci